to tun da an ce komai wato in musiba ce ko ni'ima ce wato Allah ya riga ya rubuta tun gabani a halitta Ni la ta so an faɗa muku wannan don kada ku yi bakin ciki alama ta kun gabin da kuce muku in wata ni'ima ta kuce ma kada ka yi bakin ciki haka Allah ya hukunta in wani abu ka samu kuma kada ka tsora alfahari da shi wala tabra wala tabra kuma kada ka yi farin ciki farin cikin abin nan na ni'ima wato ka tsora alfahari bima ata kun don abin da ya ba ku tsora alfahari ka kai kowa wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah ba ya son mai girman ka yana tafiya yana takama fakhur mai alfahari akan mutane na cewa to shi dukiya gare shi ko ko shi kaza gare shi kun gane ko ci gaba allah zai to alladina yabkhaluna wata kira'a huwa alladina yabkhaluna waɗanda yake suna rowa ga abinda ya wajaba a kansu an ce su hidda zakka sun ki an ce su yi aiki fi sabilillah sun ki wa ya'muruna nas bil bukhl sannan suna umarnin mutane da yin rowa lahum lahum wa idun shadidun masu yin haka nan su yi rowa su yi umarni da yin rowa suna da kyacewa mai tsanani wa man yatawalla duk wanda ya ba da bai ya yin abin da Allah ya wajabta masa fa inna Allah huwa al to shi sani Allah fa shine dai wadatacce shi mai bukata ne ga Allah tun da bai yi abin da Allah ya aza masa ba to Allah zai amshi abin da ya dan bashi kun gane ko alhamid kuma Allah shi shine abin godewa li auliyahi ga masoyansa ko ko alhamdulillah mai gode musu bil ihsani da kyautatawa la cikin ga da'a so yake balihim alai da fuskantar su gare shi wato in ka gode ma Allah shi ma sai ya gode ma kun gane ko da wasu ma bayyana ta'ala وأنزلنا shin ba an kwaɗaitar da mu ga yin imani da aiki ba da dukiyarmu da jikinmu to wannan ba da kake so ba ba da ka ake ƙaddarawa ba ka abin nan ka yi ta yi <laughs> kun fahimta ko wato abin ya bayyana bi an ko bi an ta'atahu inna ma hiya bima anzala ala rusulihi da abin da ya saukar ga manzo ba yadda kake so ba ila nasu zuwa ga mutane ba da ka ake yi ba kuma fa qala yace wala qad arsalna rusulana lalle mu aiki manzanni tun daga adamu zuwa ga al'ummomin mu har zuwa ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bayyinati da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahum alkitab mun ka saukar da littafi tare da annabawan nan manzannin nan wal mizan sannan mun ka saukar da ma'auni wanda ake auna wa adalci bi inzalil kutubi al mutalammin lahu domin an saukar da qur'an littafai wadanda yake sun kunsa adalci wal wahyi al amir bi da wahayi wanda yake yana umarni da yin adalci ni ya koma nasu da mutane su tsaye da adalci ashe kenan ba da ka ake yi ba da doka Allah ake yi ai li ta'amalu fi ma bainahum don mutane su yi aiki ga abin da tsakanin su bil adalci wa huwa illatu shi dalilin aiko manzanni kuma shi dalilin saukar da littafai li qawlihi ko arsalna wa anzalna ma'ahum alkitab mun aiko manzanni kuma mun saukar da littafi tare da su shi ma manzo da an ka ko su an ba cewa an kai kai aiki da abin da ka ga ya dace ba cewa an kai tahiga abin nan ka kai musu ku yi aiki tare ka ja su kun gane ko والميزانة سنة sannan ma'auni wal da adalci dakhilin fi kulli shay'in ma'auni ga komi ko magana za ka yi ka auna ta in aiki za ka yi ka auna shi in abin shugabanci za ka auna shi komi to fa man amala bi muqtala shari'a wanda yayi aiki kamar yadda shari'a ta ce fi kulli shay'in ga komi da adalci wa man adala anhu wanda ya karkace daga adalci wa qad jar ya karkace bi qadar inkirafi an gurgudun karkacewa shi daga abin nan shari'a wa anzalna alhadida sannan kuma mun ka saukar da bakin karfe mun ka halatta shi kenan ai akharaina mun ka fitta shi min ma'adin daga kasa li yuqama bihi al don a tsaye da adalci da shi domin mutane ko mahi yawa cikin ɗari guda ɗaya ke tsoron Allah saura tsoron takobi yake yi tsoron kirikiri yake yi ya karkace gwargwadon karkacewa ya yi zalunci gwargwadon karkacewa shi hmm. kun gane in la yabqa adlun bila jihadin domin bai yiwa ayi adalci babu jihadi wa huwa alatul jihadi shi bakin karfe shine shine abin yin jihadi da shi kama kala ala kama yadda an ce fihi ba'sun shadidun ciki akwai tsananin azaba da shi mai tsanani yuqatil bihi da shi yake yaki wa minhu aljannatu da shi yake jinna da ko da shi yake garkuwa jinna garkuwa alatul wiqati wanda yake da shi yake kariya da shi wa minhu sila da shi yake makami wa alatul darbi kuma da shi yake duka ko ba haka ba wa manafi'u linnas kuma yana da wasu abubuwan amfani ga mutane ma min sana'atin babu wata sana'a illa wal hadidu alatu face bakin karfe shine ci kuli ba ko abin na rediyo duk bakin karfe ne ake sa ana yi da komi wali alam Allah wato Allah yayi wannan don ya bayyana manyan suruhu wanda ke taimakon sa bi an yansura dinahu bi alatil harbi domin wato kana taimakon Allah shine kai abin da yace in ka yi jihadi ka taimaki Allah min alhadidi wa gairihi kun gane ko wato Allah ya yi wannan don ya san mai taimakonsa to Allah ya san mai taimakonsa amma zai bayyana shi ga danginsa ilci ne ilmu zuhurin kenan wa rusulahu kuma wanda yake ya taimaki manzanninsa bil gaibi ta cikin zuciyar shi kenan halin ha in damiri ai ga'iban an ya fa kudu gare su bid duniya qala ibn abbas yansurunahu wa la yusirunahu za su taimaki Allah ba su ganin sa inna allaha qawiyyun Allah mai karfi ne azizun mabuwai kada kai tsammanin wai da yake a taimake shi ko bai da karfi mai karfi ne kai ɗaya ne ya ce ka yi don ya baka lada ai la hajata lahu ila nasarati Allah bai da bukata zuwa ga taimako lakin ha tanfa'u man yati biha amma taimakon nan da an kace kawa Allah zai taimake ka kai da kai tashrifan lahu don ya dawa kasu a ce wani yayi kaza wa qala yace wala kad arsalna nuha To, wala ƙada arsalna Nuha, Allah ce hakika mun aiki Nuhu da Ibrahim, waje Allah fi zuriyar mun ka sanya kuma annabci cikin zuriyarsu, kuma ga waɗannan an ɗaukaka su. da cewa abin nan zuriya su su shugabanni wal kitaba kuma abin nan da littafi yani al kutubul arba'a littafan nan hudu waɗanda an ka sani na sama taurata da injil da zabur da qur'ani duk cikin zuriya su ne kun gane ko ya'yan nuhu ne ya'yan ibrahim shine al abin al taurat wal injil wal zabur wal furqan fa inna fi zurriyyati ibrahim dukan su cikin zuriya ibrahim ne kuma cikin zuriya nuhu ne wa fa'ida ta tasisu nuhi wa ibrahim abin da yasa anka kebance anka ce an aiko ibrahim da da nuhu da ibrahim an ka kebance su bil zikiri ba da zikirin rusul ba ambaci manzanni jumla ba ambaci manzanni jumlatan anna nuhan huwa al abu sani wato nuhu shine uba na farko li jami'il bashar ga dukkan talikai sani shine uba na biyu ga dukkan talikai wa ibrahim abul arab ko shi ko Ibrahim shine uban Laraba kuma shine uban Rumawa wa bani Isra'il da sauran bani Isra'ila duka wa kullun nas yantasibuna ilaihim wa saboda ka dukan mutane suna dangantuwa ga waɗannan biyu kun gane fa minhum daga cikin zuriyarsu akwai mutadin wanda ke neman shi shiri wa kasirun min fasiq amma mahi yawa da masu yawa daga cikin su fasikai ne ko da suke ubansu an kakannin su annabawa ne manzanni manyan mutane amma mai yawa duk la'anannu nune kun gane in ci gaba sun makaffaina faina. في قلوب الذين اتبعوه رأفة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحمانية الذين دعوها ما كتبناها kabilu wannan aya tana da wuyar ganewa kuma tana da abin nan tana da nauyi bayan nuhu da abin nan da ibrahim da an kasa littafai cikin zuriyarsu sun makafaina ala a tarihin birisunna mun ka bi bayan ibrahim da nuhu da 'ya'yansu na da mazannin ay arsalna rasulan ba da su mun aiko manzo bayan wani wanda mirin nuhin wa ibrahim bayan su kenan wa man ursila ilayhim da wanda an ka aiko zuwa gare su kun gane ko don haka an ka ce nuhu da ibrahim da waɗanda ka aiko su zuwa gare su bayan su da sunan mutanen su ka aiko manzanni wani bayan wani fa inna rusul al muqaffadin bihim wato manzanni da an ka bi da su min zuriyati suna daga cikin zuriyar ibrahim suna cikin zuriyar kuma nuhu wa qaffayna bi isa ibn maryam mun ka bi bayan su da isa dan maryam an ka ce dan maryam domin a nuna bai da uba ah, inna bai cikin zuriyar su wajen uba wa atainahu al injil mun ka bashi wani littafi da ake ce ma injil ay al kitabul ladhi ursila bi shine littafin da an ka aiko shi da su wa huwa kitabun mithlul qur'an littafi ne kamar qur'ani wa ghairul ahad amma ba wannan ahad al-jadid bane bible ba shi bane alladhi katabarkur ruhban da asali domin wata wancan littafi cikin abin yana tare ga mutane da an kace an kashe shi Allah ya dauke shi sai duk an ka bi an ka kone bayan haka nan mabiyansa su suka zauna abinda suke yi da tarihin da suke iya tuna suka rubuta don haka nan eh, matta abin nan mesiyo wa ne ne eh, luka wa su suka rubuta waɗannan kun gane ko gwargwadon tunawar su eh, ko aka jingina musu وجعلنا في taɓa الذين fata. Allah ya ce mun sanya tausayi da rahama cikin zukatan waɗanda nabi Isa alaihi salam ay allazina kanu ala dini wadanda sun kaza akan addinin sa an sa musu tausayi yani alhawariyina sune mabiyan sa wato abin nan hawariyuna ga abin nan ga Isa kamar yadda sahabbai suke ga annabi wa arba'un da badan nabi su warra'afat rahma jinqayi da tausayi shine ay almawad soyayya don haka dan kuke gani suna ce Allah fa kana yawaddu ba'luhum ba'lan sashen suna son sashi wakila innahum umiru fil injili bisul ko an umarce su cikin ah, ah, injili abu wanda zai jawo zama lafiya kun gane ko wa tarki an umarce su da barin cutar da mutane wa alana Allahu qulubahum haka Allah ya tausasa zukatansu don haka su canza addini ba sun makasar kurubu baya kana san sun ka bushe ba da tarihi bayan sun karkatar domin yadda duk mutum ya karkace daga addini to shi kenan asifar kwarai da a cikin zuciya shi sai ta juya wa ruhu ne da uwa sannan da ruhu bananci wanda sun ka kaka wato shi shine rabulun nisa'i shi zan mutum bai aure wata kada sawami ya koma daji shi dan daki ya zauna wadda wuri. wato manyan dakuna ko yan kanana su zauna can wal kubi ko kuma mutum ya zauna cikin kogo eh kamar abin nan kamar ah, misunan shi eh a ah, ah, abin nan masu shigilewa cikin daki su yi halwa kamar halwa babu halwa cikin musulunci sai itikafi kawai to ai shine an ka jawo an ka sa cikin musulunci da sunan halwa mm. Mm. wato wannan ruhubaniya ba mu ba ba mu ma ka ta ko ibtada uha so sun ka kakata ai za duha sun ka kara ta min kaubin kibali anfusin daga wajen kanun su fa alzamnahum iyyaha shikenan da sun ka azama kansu sai mun ka ce to ku yi ma katamnaha alaihim ba mu rubuta musu ba ai ma amarnahum biha ba mu umarce su da ita ba su sun ka azama kansu an ka ce to su yi illa ibtiga lakin fa'aluha ibtiga adalwanillah sun aikata don neman yarda Allah ai marlati yarda Allah ta'ala fihi isharatu ila anna albid'ata wato ga wannan akwai ishara wato ƙari ga addini bishi yake cewa bid'a idan dakhala fi dini ta shiga cikin addini afsada sai ta bata shi ko da an yi ta don Allah ko da ka yi ta da niyyar kwarai in dai ta shiga cikin addini za ta bata shi kun gane fa ma ra'uha haqqa ayatiha ba su tsare ta haƙƙi yadda ya kamata ba ha zai koma ga mi zai koma ga ruhubananci wato ba su tsare ta ba kamar yadda ya kamata ko kuma za su koma ga abin nan abin nan eh, ibtiga rilwanillahi ba su tsare yarda Allah ba wanda sun ka nema domin da ka canza ba ka nemi abin da ka wato ba za ka samu abin da ka samu ba da ba ka yi da shi ba kenan kun gane ko istaraka ha kathirun min domin masu yawa sun sun bar abin nan sun bar rukubanancin wa ma qamu bi haqal qiyam su sai da yadda kamata ba bal lamu ila hatta taflis daga nan sun karkace sun kai ga taflisi kamar yadda mutane mu daga abin nan daga taruwa ana kharwa ana wurdi har an ka kai ga cewa abin nan um, wane yana yana samuwa daga Allah kun ga an kawo annabci an kawo manzanci ana amso kenan an da an kace musulunci ya cika addini ya cika saboda haka jama'a musulmi su zan abu guda shikenan sai an kararraba kowa ya jana shi kowane shehi ya jana shi mutane kun gane to su abin ya kai su ga taslisi na cewa Allah uku ne isa Allah Musa abin nan uwashi Allah kuma akwai wani Allah babba <laughs> duk uku duk tafiya guda wal qawl bil eh, bil ittihad haka nan sun ka kai ga ittihadi na cewa komai Allah ne mu ma mun kai gare shi ko eh wato ana nuna wa cikin musulmi akwai wannan da kai ga haka nan ai kin kirsa eh, eh, ba ba su da ita amma suna taslim musulmi su addanna amma su sabo wa qad sum'ati Allah hmm. nan kasar ba abin masu halwa zan ce ce aka komai Allah ne in ka taba kadan abin nan eh, kujera su ce Allah in ka taba su ce Allah har abin nan ba su sallah su ce Allah baiwa Allah sallah eh <laughs> bil ittihad wa qad sum'ati ko ko mutun yayi don a ji shi wane ne wa ta'rif injil da karkatar da injil fa kafaru bi dini isa sun ka kafirta da addinin isa wa dakhalu fi dini malikin sun ka shiga cikin addinin sarkin su wa danu bi shara'ir rumi sun ka dora addini da shari'ar rumawa kun ga an ka sa musu na cewa a bar abin da an na kaisara zuwa ga kaisara sannan a bar na Allah ga Allah kenan ka kai masallaci dai sauran harkar duniya ka bar ma eh, abin da ke aisar ne sarkin ro kun gane ko wato kenan an raba siyasa da da addini wa baki ala dini isa qalilun minhum kadan na daga cikin su sun ka zauna akan addinin Musa domin duniya ba ta tsiraita eh, sun ka zauna akan addinin Isa domin duniya ba ta ta daga mutanen kwarai sai dai in sun sun zon kadan su bace ba a ganin su kun fahimta ko fa amanu bi nabiyina muhammad su kuma lokacin da annabi ya bayyana sai suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam fa atayna alladhina amanu minhum ajran ka ba waɗanda sun kai imani daga cikin su ladarsu ta farko da ta biyu wa kathirun minhum fasiqun amma masu yawa daga cikin su fasikai ne kharijuna wasita ne an tsata ga da'a fa azamna mun kai musu azaba duniya domin kenan wahala ta same su har abada wal akhiratu kana lahira bi sabi bidati saboda bid'a wa ziyadati da qari fi dini ga addini kun ga wato yana yiwa qarin nan mutun yayi shi da niyyar kwarai da ka fara ka karkace kadan shikenan kamar yanzu misalin zaka zariya ka fita maimakon ka hita ga wannan kofa sai ka ce ga wata kofa ta bari hita ga in ka hita maimakon ka yi zariya sai ka yi birnin gwari da nan sai lagos ko ko to karanta ci gaba to ci gaba Thank <laughs> you. to lokacin da ya ambaci cewa nasara sun san akan dinin tausayi da jin kai ko sannan bayan kana sun ka ƙara wani abu a kai sun ka ƙara hubananci fafasaku sai sun kai fasici kamar yadda musulmi sun ka ƙara ɗariƙoƙi sun kai fasici bitarki da ayati hada domin kenan ba za su iya tsare abin nan ba kama yan bagi kamar yadda ya kamata nabbaha ta'ala almu'minina eh eh nabbaha ta'ala almu'minina Allah ya kafar kada mu'minnai min al-ummati ba ma umiru bi kada mu bi abinda nasara sun ka bi wa Allah ya zidu fi ma umiru bi an kada su kara komai bisa ga abinda an ka umurce su da shi fa qala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanne imani da Allah wa rasulihi da manzannin su na al'umma Muhammad ittaqullah ku ji tsoron Allah abinda ku ji tsoron Allah ku bi umarninsa ku nisanci abubuwan da ya hana wala tabtadi'u an kada ku kaka komai fi ibadati ga ibadashi wa aminu bi rasuli ku imani da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya amurkum bi abin da yake umarnin ku da shi wa hakum an kuma abin da ya hana ku ku bari in kun yi haka nan kiblai ne zai ba ku rabo biyu ai ne rabo biyu nasibun fi dunya rabo na duniya ku zan manya ku zan manyan mutane wa huwa izza wal galba sanan da rinjaya ala alal ada bisa ga makiya wa nasibun fil akhirah sannan da rabo al-akhirah wa huwa al-janna shi al an ba ku rabo biyu kenan in kun yi abin da yace kun gane ko min rahmati na rahmashi ah, abin nan ta'ala fa inna nasibad dunya wa nasibul akhirah min rahmati rabon duniya da lahira duka daga rahmar ubangiji yake wala tunalu rahmatu ta'ala ala ba iya samun rahmar ubangiji ala dawame illa bi taqwa sai in an bi abin da yace an bar abin da ya hana alama akhbara bihi rasul kuma daidai da annabi ya faɗa bidun ibtida'in fi ba da an kaka wani abu an kara ciki ba wa yaj'al lakum nuran bayan kana kuma Allah ya sanya muku wani haske tamshuna biyu wanda yake kuna tafiya da shi kun ga wato abin nan in komi kyawun idanunka in babu haske baka iya tafiya kun gane ko ala sirati bi ikhlas kun da kewa ku ga aiki da shi وتقدم أن المنافقين يدفع نورهم أيا قبات شيئا منافقين يضع بتهز كنسو على السراج فيؤمرون وليس برجوع إلى كوما وإلى الوراء بايا حتى تغلق عليهم النار بسوء فهي تغلق عليهم النار بسوء عند ذا أروه أبنا موتا أكاسو أسا أبنا قارو يروه ويغفر لكم كما أبنجز يغفر تامكم كم بأبن ديتي wallahu gafurun Allah mai gafara ne ga mutanen ta'a shi fi ma haɗa ufi yana yi wa duk da kai za ka yi kuskure to ka kuskure ne Allah zai gafarta tun gane ko kuma rahimun bihim mai jin kai ne ga mutane wato abin da ya kamata bikum ne eh, ya gafir lakum wallahu gafurun bikum ya kamata wa lakum ko shi yalwata muku wato abin mai tausayi ne gare ku fa da ifu lakum shi yalwata wato shi ninka muku ajarakum wato ladakku kama ta kadan shi sura kama yadda ya gabata cikin sura kun gane ko to ci gaba eh ya hankuri saura aya guda ya hmm. بيد الله من والله ذو الفضل العظيم wannan abu da Allah ya nuna ya ba ku in kun bi abin da ya ce kuma zai yi shi wato an adama kun bi zalika Allah ya karantar da ku na cewa in kun yi zai ɗaukaka ku don me li Allah ya alama ahlul kitabi don kada mutanen littafi su sani ko kuma don su sani wato mutanen littafi su ne mutanen taurata da injil alladina lam yu'minu bi muhammad sallallahu alaihi wasallama don su san Allah ya qadiruna ala shay'in min falla ba za su iya komi ga falala ubangiji ba domin duk wanda bai imani da annabi ba faɗa yake da mai imani da shi kokari yake kada ya ɗaukaka kokari yake kada ya samu rabo to sai Allah ya ɗaukaka ko ya nuna musu ba su iya komi kun gane ko ai la yanalu na shay'an ba samun komai min ma zakara ga abin da ya ambace shi min falli wala tamakkanuna min nairi ba su iya samun komai daga kyautar shi li'annahum lam yu'minu bi rasuli don ba su yi imani da manzon Allah ba wa huwa mashrudun bil imani bi wa samu falala ubangiji an shartan da imani da annabi sallallahu alaihi wasallama aw la yaqdiruna ala shay'in ko ba su iya komai min falla ga falla ubangiji an yi sarrafu an yi fi a shi wa huwa nubuwa wato ba su iyawar annabci ita ce kyautar Allah wadda ta girma ko ba su iya cewa kada abawa ne sai wanda Allah ya ga dama fa fa yakhusu biha man aradu su kebance wanda sun kaso aw yajidu ajaran ko ko su samu lada biduni mura'ati shuru'i wujudi ba da an sun kula da sharuddan samuwar lada ba min al-iman nan imani wa amalin ta'a da aikin ta'a alamu kutala shari'a kamar yadda shari'a ta ce wato ba da ka ake ba don sa haka nan wa anna al-fa'la bi yadillah kuma don su san wato kyauta ga hannun Allah take sai wanda ya ba yutihi man yasha yana bayarwa ga wanda ya so min ibadi daga bayan sa fa atil ladina amanu fa atil ladina amanu sai ya ba sun kai imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba su ajrahum la da su kiulai kashi biyu wallahu dhul falil azim Allah ma abucin falala ne mai girma lisi atima inda domin yana da fadi yana da wadata abinda an gare shi min mulki sama mulkin sama wal al da kasa wa gairihi ma da wani يعني إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سي سورة المجادلة آه، سورة المجادلة مدنية واتهم مدينة الصوكة هي اثنتان وعشرون آية آية عشرين دبيوش طيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم suratul mujadala aya 22 eh, ce موضوعها الرئيسي بيان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم sauran ita ce farkon Majlisa sauran majalisu duka za su koye ta ah, kaifa kana yadda yake shi Majlisar. wal adabul mar'iyya da laduba waɗanda ake kula da su cikin majalisar annabi sallallahu alaihi wa tana man man kanu fiha kuma za ta nuna akwai nau'i nau'i ciki nau'i nau'in mutane kowa na da yancin shiga majalisa annabi yayi magana kowane mutum yana da yancin ya shiga yayi magana annabi ya bashi ansa wasu luki kullu fariqin minhum kuma yadda kowane halin sa yake in ya shiga yaya yake abin nan zaman majalisar eh, yaya yake wato wannan zai nuna akwai mutanen kwarai akwai muyagu akwai maza akwai mata بسم الله الرحمن الرحيم توجه با أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي kun ga abin da sura za ta fara da shi ta gabatar da mata don a nuna wata abin nan mata ma na da yancin su yi tambaya cikin kowace majalisa kada sami Allah kawalar da shi luka fi zaujiya lalle Allah ya ji magana wannan da ke jayayya da kai ga al'amarin mijinta uka ayyuhan nabi wanda yake tana kunkoma ma magana ga al'amarin mijinta al-muzahir min ha wanda yake yayi zihari gare ta abinda az-zihari zihari ba al'ada Hausawa bace al'adar larabawa ne idan mutum matar shi ta bata masa rai sai ya ce zaharuki ka zahari ummihi wato banki ya haramta kamar ban uwashi bai sake ta ba amma kuma ba ya halatta ya take ta to abin nan ita wannan a mace mijinta ya mata zihari sunanta haulatu mijinta ya mata zihari bayan ta yi kusa tsohuwa ga ta da yaya sai ta kai kara wurin annabi ta ce ga abin da ya auku wa kana qala laha anti alayya ka zahari ummi shi mijin nata ya ce mata ke gare ni wato ke haramta kamar yadda ban uwa ta ya haramta gare ni wa qad sa'alat an-nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika fa ajaba ta tattafi ta tambayi annabi cikin majalisa annabi ya yi mata jawabi harumti alaihi ke haramta gare shi alama huwa al min anna zihara mujibuhu firqatun mu'abbada wannan bisa ga al'adar larabawa domin babu wani hukunci matuƙa ba sai da wani hukunci ba to al'ada ita za a ci gaba da ita in an saukar da wani hukunci to sai ya tura al'ada kun gane ko wa hiya khawlatu bintu sa'alaba ta haula iya sa'alaba mijinta shi ma ana sunan shi aus samit wa tashtaki ila allah ta dora kai kara zuwa ga allah wa hadata haka dai ta tawfira ka har sannan da rabuwarta wasibiyatan sigaran da yara kanana in lammatkum ilaihi da'u in ta tsaya ta gudu ta bar 'ya'ya gare shi ba mai rikon su sai su tozarta au ila ha ku ko ko in ta dauki yaran ta tafi da su sai su ji yunwa domin ba ta iya ci da su saboda haka ta ce wannan abin nan wannan hukunci na jahiliya ba ta yarda da shi ba wallahu ya ta tahawura kuma Allah na jin mai da maganar da kuke yi tsakaninka da ita ya annabi ay taraji'u kuma inna Allah sami'un basira mai Allah mai ji ne mai gani ne alimun bil ahwali masani ne ga halaye wa hadhihi wannan kisa ta dullu ala anna majlisahu sallallahu alaihi wasallama wato wannan tana nuna cewa majalisar annabi yanaluhu zakar wal unsa namiji da mace kowa na samun shi wa sharifu wal wali daraja yana zuwa yayi magana haka nan wanda bai da daraja yana zuwa ya yi magana wa fi hurriyatul kalam cikin majalisar annabi akwai yancin magana wal muraja'a sannan muraja'a ta faɗa ya faɗa Wasu suhulatul amri da saukin al'amari kun ga babu tsoro inda tana jin tsoro tana ce a'a har ta ce ya Allah annan zalunci ne fihi kulli shay'in ciki ta akwai komi na sauki wal amnil kamil kuma akwai aminci cikakke ko wata hoye magana ba ba mai mai tsawa fi muqabilatihi bi su'al wato abin nan ba akwai aminci ga muqabala da annabi sallallahu alaihi wasallam a tambaye shi wa huwa yusarihuhum bil jawabi shi kuma ya faɗa musu bayani bayyane fi ma zai unzila ga abinda an ka saukar ce Allah ya ce kaza wa yakufu anil jawabi fi ma lam yanzal ilayhi abinda ba saukar ba ba zai jawabi ba hatta ya alama hukumin lafi sai ya san hukuncin Allah gare shi kun gane ko wa fi ma yati jawabu ga abinda an tafe akwai jawabi an mas'alati khawlati zawji awsin zawjati awsin qalat ko kala ta'ala Allah ya ce alladhina yudahiruna wato abinda da tafe a jawabin da hukuncin ta والذين يدعون to والذين يظاهرون waɗanda ke yin zihari irin wannan ɗabi'a ita ake ce ma zihari to waɗanda ke yin haka na minkun daga cikin ku min nisa'in su yi zihari daga matansu ma na ummatin abinda sun kace wato sun zan uwayen uwayensu ga haramci to ba uwayensu bane ƙarya sun kai in ummahatum illa la'i walannahum babu waɗanda uwayensu sai waɗannan haife su sosai su ɗaya sun ka haramta gare su a ɗaya ne abin na uwayensu wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura su ka fadin haka nan suna fadin abinda bai dace da shari'a ba na magana wa zuran kuma ƙarya suna fadin ƙarya wa inna la kun amma duk da haka tunda al'ada ce ta jahiliyya in an kawo hukunci an ka yarda da shi to Allah mai gafarta abinda ya gabata ne shine wa inna la kun lalle Allah mai yafewa ne gafurun mai gafara ne lil muzahir bil kafarati to ga wanda ya zihari in yayi kafara Allah ya yafe masa to ci gaba wallazina wallazina yadhharuna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqaba fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa ذلكم توعظون به To بما تعملون to walladina na, ko na ga kira a washi waɗanda ke yin zihari min nisa'in daga matansu sun mai udu na lima kalu sannan su komo ga abinda sun ka faɗa bayan ya ce ta haramta kamar ban umar sannan kuma ya komo yana sun ka ta haramta ta koma kamar ban matar shi kun fahimta ko ai fihi wato ai su ya komo su komo gare shi bi an yi khalifu su saba magana su bi imsakil mudahari min ha suna son su rike wanda ya sun kai zihari da gare ta alladhi huwa maqsudu zihari wanda yake shine maqsudan zihari din min wasfil mar'ati bi tarimi ya ta da haramti to fatari raqabati in mutun yayi zihari yana son ya halartar da matan nan da ya haramta da zihari to sai ya yanta baiwa sai ya yanta wuya wuyan nan ko namiji ne ko mace don haka an kace wuya min qabla an yatamassa gabanin su shahi juna ay bil istimta'i wa bil wati ko da jin dadi ko da tsabina ko da kubla ba ya halatta shi sai ya sai ya yanta wuya zalikum tu adunabi wannan ana muku wa'azi da shi kada ku bari wallahu ma ta'maluna khabir Allah ko masani ne ga abin da kuke aikatawa alim masani ne wa in wa wati al muzahir qabla al kafarati istaghfar Allah har in ya taki batar nan daga bayan shi mata kafara to eh, wato in ya taki batar da eh, yayi zihari gabanin shi kafara to sai shi nemi Allah gafara wa amsaka anha hatta kafira shi kange da gare ta sai yayi kafara kafaratun wahida amma kafara guda domin kenan lahi guda ne duka akwai mai cewa in yayi taki sai yayi kafara biyu wa taqayyidu raqabati bil mu'mina kuma an ce abinan wuya mu'mina ashe ba a yanta wa bawa kafiri kama fi kafaratul qatl kamar yadda yake ga kafara ta ta kisa fi suratul nisa'i bi hamlil mutlaqi ala al muqayyad domin wato nan wata hariru raqabati min qabli an yatamasa kun ga ba ce raqabatin mu'mina ba amma can an ce ka faratuhu abin abin nan ومن لم يتعاق بين الكفار رقبة مؤمنة من قبل وچن تا بين تكسا an دوكو ɗauko waccan da دي kawo ƙairi da cewa war ba mumina an ka kawo ana فمن لم يجد فصيام جارين متتابعين من قبل أن يتوب لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. To abin nan da an ka ce kuma raƙaba mumina ya nuna kenan ba 'yan tawar kuma ba a yantawa rabin wannan bawa da rabin wannan bawa a hada su sai dai abin kamila sosai man lam yajid wanda bai samu wuyan da zai yanta ba sai ya musharain wata ne sai shi azumin wata biyu wadanda a jere min qabli an yata ma gabanin su shahi juna da shi da matar fa in a qabla tamami ne har in ya fara azumi bayan haka na sai ya take ta tun bai gama ba falyabtadil kafara kafara ta ba ta sai ya fara tun daga farko wa in sama bil hilali fa shahrayn in ya fara da farkon wata sai shi azumi wata biyu ko da sun zanna kisai wata 29 29 wa inna kisaini ko da sun kasa wa illa atamma 60 yawman amma in ya zan bai fara da hitar wata ba to sai shi azumi 60 faman lam yastadi wanda bai samu ikon yin azumi ba bai da amu sittina miskinan to sai ya ciyar da miskini sittin wato ci da miskini sittin alai shi ya waje gare shi min qabli an yata masa karewa kafara wajibi ne kamin su shahiduna hamlan lil mutaqi al muqayyad li kulli miskinin muddun ko wani miskini ya bashi mudu guda min galibi kutil balad daga mahirin jaya abincin kasar anan ko gero ko dawa don shine mahirin jaya zalika tahfiful kafara wannan sauƙaƙewa ga kafara litubinu billahi wa rasuli don kuyi imani da Allah da manzon Allah domin wato in an mutum ladabi an kai mai hukunci yayyarda wato ya ƙara kenan imani da Allah ya ƙara imani manzon Allah gaskiya ne kun gane ko ai li ta'lamu don kuyi aiki bi shara'i bi shara'i da shari'o'in Allah allati shari'a halakum wanda shar'anta muku wa tarkulu ma kuntum alaiku kakkabe abinda da akan ku fil jahiliyya tukun ga jahiliyya wato matukan musulunci shi ya tawai iske al'adu yana kore su ba ya halatta ga mutum a ce ga abinda musulunci ya ce ka ce al'adar mu kaza eh, ita za mu rike wannan kafirci ne mun gane ko eh, eh, bari mu kare watilka waɗannan hukunce hukunce waɗanda an ka ambata hududullah su ne haddodin ubangiji wanda ya iyakance gare ku walil na biha azabun alim wadanda na kafirta ga wadannan hukunce hukunce wadanda Allah ya kawo to yana da wanda ya kafirce musu yana da azaba mai tsanani ni kace ah, can cikin kafara yana gabatar da ciyarwa ya fi lada ga azumi ah. nan kuma abin nan yantawa to sai kuma irin wannan ya sami mutum a cikin raja gashi ba zai samu cikakkun wata biyu wanda zai abin zai yi kafara nan ba ya yi azumin cikin sha'ban ya ajiye bayan azumin ramadan ya sai ya fara cikin sha'ban yan ramadan ya taho ya ci gaba da ramadan bayan haka nan ya ketare ranar sallah ya ci gaba eh, to magana da yake mu al'ada mu bamu ce bamu misalta mata da ban uwa hmm. amma kuma hausa kan ce in sun sake saduwa da mata su kuma sun saru da uwayensu muna iya kiyasin shi ka zai a a cikin mutasar ya yi nasi ga wannan ya ce wanda in ya take ya take uwarsa a a mahaukaci ne amma mai shi wawa kawai eh shi ne eh, kamar mace da ce in ya in ta kwanda shi ta kwanda ubanta ita ma ya ce kawai babu komi babu wani kawai babu wani komi hmm. Hmm. wajen a hadin nan aka wafara faƙata mm. eh? ko faƙata ha talaucinta a faƙata ha talaucinta hmm. sai dai wani malami ya eh? cewa wajen zihari eh. ana ba da a a shi ya ƙara wannan mu dai ga abin da muka gan cikin littafi mu je gara a je gaba Allah ya gara hmm. saurara to ci gaba ci gaba karatu karatu إن الذين يحادون الله ورسوله قبلوا كما قبل الذين من قبلهم وقد أنزلنا To عذاب To da ladina yuhadduna Allah waɗanda yake suna saba ma Allah wato suna sa haddi tsakanin su da Allah wato kenan su ɗauki al'ada daban shari'a daban mun gane ko wato waɗanda yake suna saba ma Allah wa rasulahu suna saba ma manzon Allah har su sa haddi tsakanin su iyaka tsakanin su wajen majalisa kenan ko wajen kunce kunce kubitu an kaskasta su kama kubital ladina min qablin kamar yadda an ka kaskastar da waɗanda an gabanin su fi mukhalafati mursalun ga inda sun kasaba manzannin su wa qad anzalna ayatin bayyinatin kuma lalle mun saukar da ayoyi bayyanannu masu nuni ga gaskiyar manzanni ko ko gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa min tilkal ayati akwai daga waɗannan ayoyi haisu hadihi wannan tana cikin ayoyin da nuna gaskiyar annabi haitu sa'alar mar'atu lokacin da mace ta tambaye shi walan yujibha an bai mata jawabi ba kun ga wannan ya nuna gaskiya yake yi inda da kakkawa yake faɗa da ta faɗa sai ya ce hukunci kaza amma da yake bai sani ba a wannan lokaci sai ya ce ban sani ba ga ai abin mun ka saba na al'ada jahiliya eh, amma wani hukunci daga Allah bai zo ba illa ba'da nuzulil wahyi sai bayan saukar wahayi falau kana yabtari Allah yabtari sallallahu alaihi wasallam al ahkam da annabi kaka kai yake kaka shari'o'i yake da kansa bi nafsi da kansa laman tazara fi misli hadhihi qadiya da bai da bai jira cikin wannan hukunci ba kun gane ko gashi kuma cikin majalisar shi ba da bai jira hata ya rufa kuma lafiya fiya har sai ya sai ya hukuncin Allah ba mace ta ta tambaya nan dan sai ba ta amsa amma da yake Ah, sai abin da Allah ya ce kuma wannan ya nuna gaskiyar shi sai ya ce ban sani ba ga dai abin da muke yi zamanin jahiliya babu wani abin da ya tada mu da gare shi saboda haka sai ki hankuri zai ce bata yarda ba ya nuna yancin ta kun gane ko eh eh sama da asada wannan atmi alladhina yuzahiruna qulu zahiruna alladhina yuzahiruna wa alladhina yuzahiruna eh? والذين يظاهرون من نسائهم الذين يظاهرون الذين يظاهرون على وزن يقاتلون وفي قراءة والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا على وزن يقاتلون على وزن يقاتلون بكر يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم to wato an ce waɗanda ke saba ma Allah ga kunce hukunce an walakanta su kamar yadda an ka walakanta waɗan gabanin su kuma suna da azaba ko wadil kafiri walil kafirina azabun muhin wato kafirai suna da azaba mai walakantawa ba an ce an walakanta su ba an ce kuma an saukar da ayoyi waɗanda an nu waɗanda ke nuna gaskiya annabi daga ciki wannan yana ciki a tambaye shi ya ce bai sani ba to sannan bayan haka nan kafirai mu da ake cewa ga hukuncin Allah suke ce ba su yarda ba suna da azaba mai walakantarwa Yau shi za su samu azaban nan yau mai ba lahu. ranar da Allah ke tayar da su jami'an gaba ɗai fa yunabbi'uhum bima amilu shi ba su labari ga abin da sun ka aikata na kahirci da ayoyin Allah a hasahu Allah Allah ya lisa waɗannan wadannan hukunce hukunce ko ko wani sabawar su ai hafaza hu katabu Allah ya tsare abin nan ya rubuta shi bi amalin mala'ika da aikin mala'iku masu tsarewar masu tsarewa ayyuka alfafa zasil kira eh, wal halukum nasu su ko sun manta su waɗanda nayi li kasarati don yawan sa aw tahawunihim bi domin sun walakanta ba su dauke shi abin abu mai muhimmi ba wa tiqadi mu annahu la yaqau alaihi suna zaton wa ta wai hisabi ba zai auku gare su bayan sun saba mu ayoyin Allah wallahu ala kulli shay'in shahid alhali Allah halarce yake ga komi hadirun halarce yake wala ya futu shay'un ba abin da ke kuce masa wa hadha tadhilun muqarrar wannan karin bayani ne muqarrar al-isa'i mai tabbatawa ga cewa Allah ya lisa ya komi ta'ala sun mastashhada ala shumuli shahadatihi sannan bayan haka nan ayar da attafe tana wato ya kawo ayar da wallahu ala kulli shay'in shahid don ya ƙara tabbatar da shi fi kauli wallahu ala kulli shay'in shahida Allah halarce yake ga komi mai shaida ne komi ake yi gaba gare shi ya sani to mu ci gaba saboda haka mutum mai saba ma Allah ci ji tsoro ci gaba alam ما يكون من ولا من ذلك ولا من ذلك ولا إلا هو معه أينما بما عملوا يوم القيامة to wannan aya tana ƙara ƙarfafa ma'anar inna Allah bi kulli wallahu ala kulli shay'in shahid amma kuma akwai ma'anar ladabin majalisa ciki alam tara wato baka sani ba kai mai karatu anna Allah ya lamadi samawati ma fil ardi Allah ya san abinda a cikin sama ya san abinda a cikin ƙasa ma ya kuna min najawa talatin babu wata ganawa ta mutum uku wato majalisa ta mutum uku suna ganawa babu ta illa huwa rabi'un face Allah shine na hudu bi ilmihi da saninsa wala khamsatin babu biyar illa huwa sadisun face shine na shidda wala adana min zalika babu abin da ya kasa uku wala akasar ko abin da ya kasa hudu ya fi abin nan ya fi biyar illa huwa man face yana tare da su bi ilmihi da saninsa aina ma kanu duk inda suke ai min amakin duk wata ko ina suke na wurare walau kanu ta talal ko da suna karkashin kasa wa inna ilmuhu ta'ala bil ashiya'i laysa li qurbi makanin sanin sa ba don wai wurin na kusa ba hatta ya tafawata bi qurbi amkina balle a ce abin ya bambanta na wannan kusa wannan nesa wa budi hako nisan ta wurin kun gane ko fatan sun mu bayyana sun ma yunabbi'uhum bayan haka nan kuma bayan an yi sun yi magana su cikin majalisar sun kare yana halarce bayan haka nan kuma ya ba su labari bima amilu ga da sun ka aikata yau mulki yawon na kiyama inna allaha bi kulli shay'in alim allah ko masani ne ga dukan komi ka annahu ta'ala ya amuru an yakuna kullu majlisin wato ubangiji yana umarni cikin wannan sura wato kowane majalisa ta zanye ta mu fihi thalathatu asham wanda yake akwai mutum uku ciki au akatar ko abin da yafi yawa aw kunu aqaduhu lil khair ko an yi shi don alheri an ya wato sharadi wato an kunu aqaduhu lil khair dan an yi wannan majalisa don alheri li'annahu ta'ala alimin bima yaquluna hu Allah masani ne ga abin suke aikatawa da suke faɗa aw al'una ko suke aikatawa fi gare shi kun gane ko to wannan kuma da an kace yana tare da su wasu na fassara su ce kenan Allah na kowane wuri da zatinsa wannan ba daidai ba Allah shi da kansa ya ce huwa fauka arshi majid bi zati to wanda ke gudun ya ce a'a wato kada ke banci Allah wato abin nan to yanzu nan da muke zaune yana nan tare da mu yana nan tare da mu da ilminsa amma in ka ce yana nan da zatinsa to sai ka ce yana nan cikin jikinmu ko ina har cikin akwatin ne da ko ina in mutum ya ce yana nan to ya ya taho da wani abu da ake ce ma wuhudatul wujudi wanda yake duk malaman duniya sun yi ittifaki wanda ya dauki haka nan kafiri ne wato babu Allah daban babu makhlukai daban ah, ko kuma in mutum ya ce a'a cikin wasu yake banda wasu shi ma kafirci ne domin shi ne hulul ya sauka ga wasu bai sauka ga wasu ba ah, kuma idan ka ce a'a yana nan shi daban to abin da kake gudu kake an keɓance shi ya zo ka ce akwai wani wurin da babu shi kenan kun gane ko ah, saboda haka wato abin da ya shafi zati ubangiji da sifofinsa sai mutum ya tsaya yadda Allah ya ce kuma ya ce bai san yadda abin yake ba wato Allah ya ce huwa arshi arshil majid bi zati sai ka ce yana bisa al'arshin sa wanda ya daukaka da zatin sa amma yaya ban sani ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir kun gane ko cikin wani littafi na shehu wanda yake ce usulul dini yana cewa min al-arshi ila al-furshi hadisu duk abin da annan wato abin hadisi ne wato ba nan Allah yake ba wa huwa fawqa arshi al-majid bi zati kun gane kun to Allah ya taimake mu ya kamata mu dauka yana sama kamar yadda ya ba haka ya faɗa ba eh. to ya za ka iya karawa. shi kenan yana tare da hmm, yaya an kai yaya yake bar sani ba yana saman al'arshi ya wuce al'arshi ko fauq al'arshi amma ta yaya ba sani ba ka gane eh, ran kana nan cikin jikinka ko bai ciki yaya ba ma sama Ya yake Allah Eh. So um, I can't wait to explain for you now. If you go out afterwards, you can find somebody who has uh, understood it and uh, to explain it for you. wala ولما ذكر تعالى حضور علمه مع الذين يتناجون lokacin da Allah ya nuna kenan yana halarce tare da waɗanda ke ganawa fi ayi makanin cikin kowane wuri min albika na wuraren duniya isar fi zikri man ittanaji shikenan an ka ci gaba kuma ga hanawa ganawa fi majalisar rasuli alladhi huwa mawdu'is sura wato an hana ganawa cikin abin da majalisar annabi ana nan yana karantar da mutane wasu na can na ganawa kuma ko ina eh yanzu majalisa muke ana karatu wani ya jaye wani suna magana hmm. jayewa waje ko nan ciki ko nan ciki kamar hira da da kuka kowace irin hira domin dauke mutum ne daga abin da ake karantarwa kuma rashin wala ba da muhimmanci ne ga abin da ake karatu kuma rashin kuma rashin da'a kuma rashin da'a ne alam tara alam ci gaba alam tara ila شماله عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به يصلونها وبئس المصير alam tara ila alladhina nu wato kenan to sai sama duka sama ne ala ya daukaka fauka sama ka gane eh daga cikin majalisa ana wani wani ma zai da to alam tara ila alladhina nuhu an najwa baka ga waɗannan da an ka hana maganawa ba wato wannan ya nuna annabi yana hana abin nan ganawa cikin majalisar shi sai ya ce baka ga waɗannan da an ka hana maganawa ba fi majalisar nabi cikin majalisar annabi wa majalis alkhair da wuraren zaman alkhairi allati yashtamu fiha nas wanda yake mutane na taruwa ciki lil ifadati wal istifada domin su amfani junan su bi zalika ana hana su ganawa in ko in in bidhalika itiba'a qulin nasu suna hanawa da wannan abin nan halka an kullum mutane ila ma yan fa'un zuwa ga abin da ke amfanin su min ta'ali min karantarwa alqayyima masu daraja allati har rasulu alaihi wadda ke annabi na jefa wa mutane ana hana su amma duk da ka suna yi sun mai udu ne limanu anu sannan su komo ga abin da an ka hana su waye ta da su dora ganawa bil ismi da abin da yake akwai zunubi ciki wal udwan da zalunci wa masiyati rasul kuma da saba manzo ya hana su komo suna yi to waɗanda ke yin haka nan yahudawa ne na mu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana su amma kanu yaf'alun kun ga ashe kenan majalisa annabi yana barin kowa ya shiga har wanda ba musulmi ba wato sun abinda sun kaza suna aikata min tanajihi na gana wasu sirran koye nadirina ila almu'minin suna dibi zuwa ga mu'minai fil majalisi cikin majalisar ufi fi qulubihim riba sai su dora ganawa suna dibin wani don su sa wata shakka kamar kenan shi ba wani abu bane ko kuma abinda annabi ke faɗa ba daidai bane wa idza ja'uka yauka su irin waɗannan kuma in sun taho ba in ya shigo zai shigo da sallama ba to in sun ka zo ma sai su gaishe ka ya annabi bi malam yuhayyika billahi da abinda Allah bai gaishe ka da shi ba wa huwa qaulun assalamu alaikum haka nan suke yawa kamar a aje sun ce assalamu alaikum alhali suna ce assamu alaikum mutuwa ta tabbata akan ka ai almaut wa hadha yadullu ala annahu la yajuzu an yusafa annabi sallallahu alaihi wannan ya nuna kenan ba ya halatta a sifanta annabi aw yunsabu ilayhi shay'un ko a jingina wani abu zuwa gare shi min al-asma'i na sunaye wasu sifat da sufofi illa bima wasafahu Allah bi sai da abin da Allah sifanta shi da shi fil qur'ani aw fi hadisi ko ko ga hadisin sa sallallahu alaihi wasallama wa ma nuqila min ko abinda an karwaito daga gare shi hala hayati lokacin rayuwar shi ba ya halatta wa annabi wata kalma wata sifa zuwa gare shi da wannan ne ni fahimci askan baya da kyau askan ba cikin akwai wata addu'a da ake cewa Allah shi salati ga abin nan jawhara wato kaga izgili ne wato Allah shi salati ga hanyar shi wadda ta wadda ta hicuta hmm. amin kun gane ko ah, kuma ko da cewa kai annabi ya faɗa min na mulki ya faɗa ba ya halatta sai abin da ya faɗa lokacin rayuwar shi hmm. waya kuluna fi anfusihim kuma suna cewa a cikin rayukansu wato in sun haɗi wannan magana ko sun ce samu alaika sai su ce daular azbunallahu ma naqul lami ala a azaba abin da muke faɗa ga mun yi mai magana abin nan ba abin da ya same mu wannan ya nuna kenan ƙarya shike yi wa annahu laysa bi nabiyin ba annabi bane in kana in kana nabiyan hal la yu'adhibuna in ya yu'adhibuna Allah in ya zan annabi ne don Allah bai muna azaba ba ma na kullu ga abin da muka ambata wal ma'ana annahum yakhafuna min azabillah al hali suna tsoron azaba Allah ala farli kaunihi nabiyyi in sun tabbata annabi ne lakin لكن لا يعتقدون ba su قدر cewa haka ولا يسلمون ولا يسلمونه kuma abin ba su sakin wannan ba su iya sakin wato annabi annabi ne kun gane ko hasbuhum jahannama abinda zai ishe su jahannama yaslawna haza su kona cikin ta fa bi isal masir tir da su wato tir da makoma gare su wato makoma hiya lahum gare su wali amsalin da wadanda na yi kama da su kun gane wato ba iya sifanta annabi da wata sifa sai abin da ya sifanta kansa da shi ko Allah ya sifanta shi da shi balle ma har akwai aibi ciki haka mhm. a wannan aya na fahimci duk zama inda ake irin wannan musamman na karantarwa ko wani abu ba a ganawa to wannan yana samun mafiya yawan shugabanni a zo da wata darura wadda shugabanni za su je su tattauna domin ita wannan ta shiga Sarara ba mu kare ba ci gaba يا أيها الذين واتقوا الله الذي to ba da an zakara ta'ala halal yahud bayan Allah ya ambaci halin yahudawa cikin majalisar annabi na hal mu'minina anil anil iqtida'i bihim sai an ka hana mu'minne kada su yi koyi da su kala Allah yace ya halladina amanu ya ku wannan imani idan ta najaytum har haƙƙin za ku gana fala ta tanajaw bil ismi wal kada ku gana da abin da yake akwai zunubi ciki ko akwai zalunci ciki wa ma sai yace rasulu ko akwai ganawa wanda yake akwai saba manzo kama eh, kama tabu alu adaullahi yahuda kamar yadda makiyan Allah yahuda ke yi akwai inda yake lalura za ta abku ayi magana to wannan in an yi don gyarawa ba babu laifi wata na jawo bilbir wata kawa ku gana amma da abin da yake akwai alheri ciki wata kawa wanda yake kuma akwai tsoron Allah wata naji bilbirri wato abin da ganawa da alheri ai al-ihsani kyautatawa wa taqwa wa taqwa abinda ake ganawa da taqwa ma ma radi hushar shine abinda shari'a ta yarda da shi wa fihi islahun lil umma al hali cikin yin haka nan akwai gyara wani abu ga al'umma wato kun ga ba hana duka ba in akwai alheri zaka iya yi don gyarawa kula ku ji tsoron Allah alladhi ilayhi tusharun wanda yake zuwa gare shi fa ake tayar da ku shi zan abubuwan da yake hana ku ba ku bari ba kun gane ta ci gaba innamal najwa

shi duk ruhi da rudin sa ne li yahzuna alladhina amanu don waɗanda sun kai imani su yi bakin ciki ay li yuhimahum anna annaha bi sabbi shay'in wato kamar yana nunawa ana yin ganawa don wani abu kenan kamar annabi yana faɗin wani abu wanda ba daidai ba shay'in wa qa'amin ma yuzim ga da ke cutar da su walaysa bi darim shay'an kuma su masu yi ko da sun yi wannan abu bai cutar da muminai da komi illa bi iznillah sai da yarda Allah sai da nufin sa wa ala Allah falyatawakkal amma kuma mu'minai su dogara ga Allah ay li yasiqu bi su amince da shi fi jami'i umurin ga dukkan al'amuran su wa innahu ta'ala Allah mai isan musu ne sharra man yukhalifun sharrin wanda ke saba musu kun gane ثم تقدم في بيان آداب المجلس bayan haka nan ya ci gaba da abin bayanin laduban majalisa fa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu وإذا قيل انفقوا فانفقوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير to an ka ci gaba da haɗin ladubban wato abin nan majalisa ya ayyu hallazi da amanu ya ku na imani idza qila lakum tafassahu yanka ce ku yalwata don wani ya samu wurin shiga tawassahu wato abin fil majalis ku yalwata a cikin majalisa ga kira'ar warshi majalis tafsir eh, jam wato yan ce majalis wato jam'i ne lin nabi sallallahu alaihi wasallama aw ko eh, aw zikiri eh, ko ko wurin abin nan zikiri hatta yajlisa man ja'a man ja'akum ko har wanda ya zo muku shi abin nan shi zo shi zauna wa fi qira'atin al-majlis bil ifrad to fafsahu yamsahi Allahu lakum ku yalwata Allah ya yalwata muku fi dunya wal akhirah duniya da lahira wa idza qilan shuzu in ka ce ku tashi li yajlisa man huwa aula minkum don wanda ya fi ku ya zauna domin yana yiwuwa manyan mutane sun taho suna bukatar zama a ta da yaro ko kuma wanda bai dace da wuri ba to abin nan in an ce to kwanci zu ku tashi ai ku mu ku tashi tsayi bi na an ku kun bi zalika kuna masu jin daɗi da haka nan kada ku nuna eh, tashin hankali lima fi zalika min masal don abin da a cikin wannan na maslaha wala tadmiru kidan kada ku ko abin nan ku dauka cikin ranku kuma ku kulle wato kiyayya kun gane ko ana fil majalis kuma aka ce jam'un lin nabi jam'un wato shi wannan majalis din lin nabi eh, ka gane ko aulil zikiri ga sauran karatu ke da duka mhm. Ya rafa Allahu allazina amanu minkum Allah na ɗaukaka waɗanda sun kai imani daga cikin ku bi ta'ati fi dalika wa dinnan nasi ne sai a sashi tsakanin burashi wa ya rafa allazina utul ilma kuma Allah na ɗaukaka waɗanda ayaba ilmi darajatin darajoji wato ashe kenan tunda majalisa ce ta ilmi kuma akwai tsofaffi wato in an ce ku tashi wane ya zauna ko kuma tashi mai ilmi wane ya zauna to babu laifi kai yaro ko kuma kai sabon karatu ka ba da wuri kun gane ko eh, abin nan wannan har cikin masallaci eh, in an ce kai wane tashi ko matan ga malam wane ya zo ko ko ga mai iko wane abin ya zo kaga babu laifi akan wakalla eh. wani yana yiwa mu samu ladar tun da wuri kamar masallaci din hmm. ya zama bar wannan ilimin ma malamai haka ne Hmm. wa fil jannati ko wato duniya da lahira Allah na ɗaukaka masu ilimi da daraja kun idza kun idza fa'altum idza fa'altum zalika in kun ka aikata haka nan fa inna Allah yarfa'ukum Allah zai ɗaukaka ku bil iman da imani fi tibail amri ga bin umarni wa fi wujudil ilmi kuma da samun ilmi wal amal bihi da aiki da shi yarfa'u wato yarfa'illahu majzumun jawabul amri ay fanci zu yarfa'illahu ku tashi Allah ya ɗaukaka waɗannan da abin nan don Allah ya ɗaukaka waɗannan wallahu ma ta'maluna khabir Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa alimun ku abin almuti ya san mai ta'a wal asi ya san mai sabo wa yajzi kullu wahidin bima sana yana saka mu kowa da abin da ya aikata saboda haka ba daidai ne yara su tausu zauna ga sahun gaba su ce ba su tashi ba ai kowa daidai yake masallaci wannan ba daidai ba shi kamar yadda da muke da sarakunan akan bar musu biya a masallaci wannan sun daidai daidai ne eh, ba ka in bai hito wurin eh, masallaci ba wurin na kwarjini eh a ah, to a ah, talaka in ya taho shi dai ya zo amma mai iko in ya taho kamar gari ya zo ta eh, ah, ci gaba wa min adabil majlisi يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فمدحوا بين يدي نجويكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله wato idan Allah ya faɗi ya ce a yi abu to ba ya kyalewa kuma sai ya ce ga yadda ake yi ka gane in bai ce ga yadda ake yi ba shi ba wannan ne da kake damani ba ya ce ka yi sallah kuma sai ya ce ga yadda ake sallah ya ce ka yi azumi sai ya ce ga yadda ake azumi ya ce ka yi zakka sai ya ce ga yadda ake zakka ka gane ya ce ka yi taimama sai kuma ya gaya ma ga yadda ake yi muna munajati lokacin ganawa shi wayanha anil wayanha anil ifrad fi su'al kuma an tsananta yawaita wa tambaya kun gane wa yumayyizu bainal mukhlis wal munafiq kuma zai za a bambanta tsakanin mutum wanda ke yi don Allah da wanda yake don munafici yake yi wa muhibbid dunya wa muhibbil akhirah kuma yana bambantawa ga wanda yake yana yi don duniya ko wanda yake yi don lahira kama ta'ala kamar yadda Allah ya ce wayunha wayunha ana hani ana ana hanawa Eh. ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda sun kai imani idan na je rasula har in kun ka gana da annabi fa qaddimu ay aratu munajata kun kai niyyar ganawa da shi fa qaddimu bayna dai na jawakum sadaqa ku gabatar da wata sadaka gaba ga ganawar ku wato kenan akwai mai yin eh, ganawa don a ce shi babban mutum ne to ya dauki annabi a hitauli to sai aka ce to in kana son ka gana da annabi har ya tashi da kai ko kuma ka tada mutane a ji wani abu don a ba ne domin annabi ba a cin sadaka balle a yi tuhuma a ji wani abu eh. sai ya aje wani abu sadar abin da zalika khairul lakum wannan shi ya fi muku wa'ad har kuma shi ya fi tsarkakewa da zanubikum ga zanubanku wal amru lin nadbi wannan umarni mustahabbi ne wakila kana lil wujubi ko kuma asali wajibi ne wani sai hal kun tsoro ah, fahimta ko dai kowa sai ya jaye ba mai zakuwa ganawa ya kace to tunda kun ji tsoro to kun gani ashe kenan ba ya da kyawu ku dauki annabi don bukatar ku dai saboda haka ku tsana ku sauƙaƙa sai abin da tilas fa in lam tajidu in ba ku samu abin da za ku yi sadaka da shi ba fa inna la ghafurun Allah mai gafara ne ga ganawar ku ba da bada komi ba rahimun bikum mai tausayi ne gare ku ya'ani fala itma alaikum babu zunubi gare ku eh, fil munajati min ghairi sadaqatin kayin ganawa ba da bada sadaka ba summa nasiha lizumu zalika bi qawli sanan kan shahi abin lazimcin wannan a ashfaqatu